الحمد لله قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ونصلي ونسلم على القائل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم واجبنا نحو الأولاد معاشر الآباء لابد أن نعلم بأن الأولاد على أعناقنا أمانة مستودعة من الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى سائل كل أب أما السرعاح ولكن يشغلنا كثير من أولادنا عن ذكر الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون معاشر الأباء إننا مفرطون في حق أولادنا ويكاد التآمر اليهودي يسلط علينا ويغلبنا عن على ديننا إنه قد عم فينا البلوى وفشى فينا الجهل يجهل الشاب دينه ويجهل كل ما يتعلق بربه سبحانه وتعالى تجد شابا يسألك مسألة لا ينبغي لأحد أن تكون تلك السؤلة صادرة عنه إذا كان فقه دينه ولكن لتفريط الآباء وتقاعسهم عن حق أولادهم أصبح الأولاد جهالا عما يتعلق بدينهم وهناك من المؤامرات التي تآمروا علينا أن ينزعوا عنا أو منا غيرة ديننا إن الشاب لا يألو جهدا عما يتعلق بدينه ولكنه يتعنت إذا كان هناك شيء يحصل عليه وفاته ذلك يتحمس لذلك ولكنه لا يغضب ولا يتحمس عن شتيمة شتم بها دينه لا يتحمس ولا ينفعل ولا يغضب لشتيمة شتم بها رسول هذا الدين صلى الله عليه وآله وسلم إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمنا الآداب تجاه الأولاد ففي الحديث حتى الطعام الذي يأكله الولد كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه كيف يلقم لقمة في فيه فيقول له يا ولد سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يؤدبنا, أول يؤدبنا ويؤدب أولادنا حق المضجع فيقول صلى الله عليه وآله وسلم علموا أولادكم أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المدادئ فرقوا بينهم في المضاجع وهكذا يؤلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي نعلم أولادنا حق الاستئذان ففي الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع إن الله تبارك وتعالى خلق الناس ليعبدوه حق العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والله تبارك وتعالى يتعتم علينا لزوما أن نعبده حق العبادة الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهذا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه الله تبارك وتعالى بأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نعم ليس النبت ينبت في الجنان كمثل, كمثل النبت ينبت في الفلاة وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات إننا مفرطون في حق أولادنا إن الله تبارك وتعالى حملنا مسؤولية أمة التي حملت السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معاشر الآباء وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يوما أن ترد الودائع إن الفتى يعيش لا يعلم شيئا عما يتعلق بدينه إن الشاب ينشأ لا يعلم شيئا عما يتعلق بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن الشاب يترأرى لا يعلم شيئا عما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فأي سؤال أو أي جواب أعد مثل هذا الأب تجاه الله تبارك وتعالى لابد أن نعلم أننا مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى وكل من علم بأنه مسؤول فلا بد أن يعد للسؤال جوابا كثير منا لا يبالون بأولادهم كثير منا لا يبالون بزوجاتهم إنما فقط لا يعنيهم إلا المباضعة ولا يعنيهم إلا الجماع والله تبارك وتعالى حملك مسؤوليات كثيرة انظروا في الشوارع كيف يتجول أولادنا كيف يتجول أولادنا انظروا في الطرقات إذا رأيت المغامرة أو إذا رأيت الحماسة أو القتل يعني تقريبا أكثر في المئة ستجد ذلك صادرا عن أولاد المسلمين كيف نعيش مثل ذلك كيف نظل هكذا عائشين بالجهالة وكيف نظل هكذا يقتل بعضنا بعضا ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن من ربح الولادة أن ينجب الإنسان ولدا يدعو له بعد موته ففي الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا كان الأب جهولا فكيف ينشئ فتاه أو ينشئ ولده على تقوى الله تبارك وتعالى لابد أن نعلم أولادنا الإسلام الصحيح ولابد أن نعلمهم التربية الصحيحة بذلك يدعو لنا إذا نحن سرنا إلى الله تبارك وتعالى بذلك يعرفون حقوقنا بعد موتنا بذلك يتثبتون على الدعوة والدعاء لنا بكل صالح ما صغر من ذلك وما كبر أما إذا ترأرأ ونشأ الولد جاهلا لا يعلم شيئا عن حق الآباء لا يعلم شيئا عن حق الدين لا يعلم شيئا عن حق الإسلام ماذا تظنون يا أيها المسلمون إذا لابد, لابد أن نتنبه لأولادنا انظر كيف يخصب أولادنا انظروا كيف يخصب أولادنا إلى أقفال شتى يهودون وينصرون ويمجسون بدون أن نألو لذلك بالا أو جهدا لابد أن نستقيم وأن نعين وأن نستعين بالله تبارك وتعالى وأن نقف لأولادنا بكل المرصاد وأن نعلمهم ما ينبغي كما كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعلم عبد الله بن عباس شتات الآداب فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فأين نحن من تلك التعاليم الإسلامية الدينية الصحيحة الحقة التي صدرت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أليس ينبغي لنا أن نبكي أشد البكاء مما نعاني من الجهل والفقر وما إلى ذلك وأعداؤنا علينا تآلبوا وتراكموا اجتمعوا جهدهم وقواهم ضد هذا الدين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد mawdu'in khutban mu a yau goma ga watan zulhajja alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wace sai daidai da nawa ne ga wata talatin da ɗaya ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin wajibinmu a kan yaranmu ya ku ‘yan uwa musulmi yaƙi yana dab da ya ci wannan al'umma ta musulmai idan ba mu samu wani taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ba lallai makiya musulunci sun yi tsare-tsare mu ba mu da tsari ba mu da tunani ba mu da harsashe ba mu da hange inda aka karkata akalar mu kawai nan ne muke karkatawa inda aka ɗaura mu nan ne muke ɗauruwa yanzu kusan babu wani abu da ya rage namu mu sai dai muna koyi da na maƙiyanmu su da kansu fa sun tabbatar da cewa su ba nagartattu ba ne ba mutanen da ya kamata a yi koyi da su ba ne ba amma mun shafa ma idan mu ainihin toka mun mai da kanmu kurame mun mai da jikinmu bebaye muna ƙoƙarin ɗaukan miyagun ta'ada daga makiya musulunci kuma shine muke aikatawa yanzu dai ku duba ku ga irin gurɓata da lalacewa da al'umma suke a ciki da tsananin ɓanna da tsiyataku da al'umman nan take cikinta dama sun faɗa cewa za mu matsa ƙaimi wurin al'amura guda uku za mu tabbata cewa musulmi ya jahilci addininsa za mu tabbata cewa mun cire karsashi da kuma kishin musulunci a cikin zukatan musulmai za mu tabbata cewa lallai musulman nan sai sun dinga cin junan su sashi na haye masashi to sai ka duba kaga wani al'amari ne wanda bai wanzu ba a lokacin da za a ce maka matashi ya wayi gari yana tambaya waya ake wankan janaba ka san yaƙi ya riga ya ci mu a lokacin da za a wayi gari a ce da matasa ku lissafa mana manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khalifofin nan guda hudu matashi ya ce maka Abu Sufyan da sauran ainihin mutane ka san yaƙi ya riga ya ci mu a lokacin da za a ce matashi zai yi aure ya ce wai duk Allah menene ake karantawa in an shiga ɗaki kai ka san yaƙi ya riga ya ci wannan al'umma idan ba wani taimako aka samu daga Allah subhanahu wata'ala ba a lokacin da za a ce matashi an masa haihuwa wai bai san abin da ake wa jariri ba duk tsawon wannan lokaci sai ainihin ya kira sannan a gaya masa abin da za a yi kasan yaƙi ya riga ya ci wannan al'umma a lokacin da za a ce a cikin wannan al'umma mace ta yi aure ɗaya ta yi biyu ta yi na uku amma ba ta san yadda ake wankan tsarki ba ka san yaƙi ya riga ya cinye wannan al'umma nasu irin tattalin kenan mu kuma me muka wa kanmu lallai mu sani ya ku iyaye da yawa daga cikin mu ayi haƙuri magana za ta zanto da ɗaki? mun jahilci addini don haka ba za mu iya karantar da yaran mu ba ka duba ka ga mahaifi ne ko mahaifiya tana tunƙaho tana bugun ƙirji ɗanta yana sara yana suka yana shaye-shaye sai tana bugun kirji tana cewa dama idan bai zama ɗan fashi ba da kona ne masa albarka in bai zama haka ba shin wai kana haihuwa ne don ka ribata koko kana haihuwa ne don ka tsiyata ribar haihuwa ba don ka bugi kirji ka ce na haihu ba sai don ka samu magada domin kai gajiyayye ne kai din nan mabukaci ne kai din nan za a yi wani lokacin da za a ce baka kowane mahaifi na kirki kuwa ba zai so a ce ‘ya'yansa sun ƙare shi ya rayu ba sai dai shi ya ƙare ‘ya'yansa suna nan saboda gidansa in yi haka gidansa ba zai bambaɗe ba gidansa ba zai watse ba ya kuma samu masu tallafa masa da addu'o'i wanda duk sanda suka yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai ansa ya saukan masa da rahama amma a lokacin da za a ce uwa ita za ta ɗauki ɗiyarta yar shekara sha biyu ita ta yi zina sannan ta turo wanda zai kwanta da ɗiyarta da sunan samun kuɗi sannan a fito a ce nawa ya baki ga abin da ya bani to ban san irin al'ummar da ake nema a kyankyashe ba ya ku yan uwa musulmi lallai mu sani cewa an riga fa ana nema a gurɓata wannan al'umma da al'amura da dama mu ba mu da wani irin tattali sai dai abubuwa kamar yadda suka faɗa suka ce za mu mai da su bayin mata za mu mai da su ba su da tunani idan ba sha'awa ba gaba ɗaya kamar yadda na faɗa in ka duba kaga ba mu da tunani sai dai aure sai dai gida sai motoci sai manyan suturu wannan shine kusan tunanin kashi casa'in da biyar daga cikin al'ummar musulmai biyar ne kaɗai suke da tunani na gari wanda suke ganin ina za a tunkuɗa wannan addini a lokacin da makiya musulunci suna harsashe ya za a yi mu gina asibiti wanda babu kamansa yaya za a yi mu gina makarantar da ba yadda za a yi a wadatu da ita yaya za a yi mu riƙe ainihin akalar ainihin ƙasa sai yadda muka juya za a juya duk gaba ɗaya tunaninsu kenan amma muko ba haka ba ka duba ka ga yara da suke gararan ba wanda kullum ake ihu ana ihu ana magana yara suna nan suna barace barace yara suna gararan ba ka rantse karka yi kafara da yawan su daga cikin ƴaƴayenmu ne musulmai saboda lokacin da mutum zai haihu din bai ma san ainihin ɗawainiyar auren ba bai san sharuɗan auren ba haka mu kuma ba bincike babu sanin ainihin level ɗin addinin sa an ɗauki yarinya an basa lokacin da mace za ta zo ta koka maka ta ce malam ina so ka taimaka mani zan kashe aure na menene ya faru zaki kashe aure saboda mijina ba shi da addini malam wata rana na tashe shi sallar asuba ya kalle ni ya kashe ni da mari ya sake tsinka mani mari ya ce gobe ma kiya sake tashi na in yi sallar asuba kaga a lokacin da aka ce al'umma sun tsinci kansu a irin wannan yaƙi in dai bai ci mu ba yana dab da ya ci mu a lokacin da za a ce matashi bai da kishin addininsa bai da karsashi don addininsa amma yana iya kai guru ya kai mari ya da jijiyoyin wuya saboda ya kwandala da ɗan abun da zai samu an zagi annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an muzanta ainihin kakanninsa an muzanta musuluncinsa amma bai dame sa ba saboda ba abin da ya rasa ba ne wannan shi babu ruwansa a tunaninsa addini Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da shi kuma zai kare addininsa don haka ba lallai ba ne sai ya kai guru ya kai mari sai ya yi kumfar baki ba lallai ba ne sai ya ta da jiyojin wuya ba ya ku 'yan uwa lallai mu sani akwai daga cikinmu Allah ya tsare wani daga cikinmu mu matarsa ce za ta kai sa wuta wani daga cikinmu kuma sanadin ɗansa guda ɗaya zai tafi wuta wani daga cikin mu kuma sanadin ɗan wani al'amari wanda bai kai ya kawo ba shi zai kai shi wuta saboda an ba kaɗa wani da kuka yayi kukan jini idan zai yi Allah subhanahu wata'ala bai masa alƙawarin ya haihu a wannan duniya ba amma sai a ce kai an baka ɗa ka kasa kulawa da shi daga ainihin kisa sai suka sai tsara sai zamba sai ha'inci sai ainihin abubuwa daban-daban wannan haihuwa da mai ta kama lallai mu sani ya kamata mu tsaya mu dunkule mu tsaya mu dunkule mu nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala akan ƴaƴayenmu amma kamar yadda na faɗa yadda larabawa suke cewa faqidu shay'i la yu'ti mutumin da bai da abu shi ma ba zai iya bada shi ba in naman kai akan ce in yana da daɗi ka kwakwali na kanka idan kura tana maganin zawo sai ta yi wa kanta in an ce mahaifi bai sani ba bai iya ba ya kuma cire girman kai ya je ya koya mai zai karantar da ƴaƴayensa babu abin da zai Shi shine sai ka kaga kamar yadda ƴaƴayen suke kiran mu iyaye wannan mai gadin har yanzu yana nan bai koma ga Allah ba saboda ka tara musu dukiya kullum tunanin ka faɗi tashi ka tara musu dukiya kai ba ga Allah ba subhanahu wa ta'ala kai ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullun tunaninsu baba na da wata hula mai kyau baba ya sanya wata riga baba na da wani floti baba na da wani gida Allah ya kawo ran da za a ce baba ba shi shikenan mu haye baban nan kuma ya kebe Allah subhanahu wa ta'ala duk wani aiki wanda zai taimaka ma kansa ya haɗu da Allah lami lafiya bai yi ba kullum fafutukansa ya tara ma 'ya'ya dukiya shi yana nan ga shi nan mai gadi ne a kai wai shi mutum nawa ne zai rasu ya bar kuɗi wuri na gugan wuri a ce ma ƴaƴayen ana bin ku bashin uba ubanku ana bin sa bashi dan wani kuɗi wanda bai kai ya taka kara ba sai su ce ka je ka bi shi wannan kuɗin namu ne ba mu san wannan labari ba shi kuma ya tara shi yayi wahala amma kuma ya gaza sanin cewa kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu yake cewa a lokacin da zai rasu aka ce kai ne khalifa kana da adalci ka kyautata amma haka za ka bar ‘ya'yayenka za su mutu ba wani abu ya ce ba zan yi amfani da dukiyar musulmi ba in taimaka ma ‘ya'yana ba a kan ɓanna da lalacewa ‘ya'yana ɗayan mutum ne guda biyu ko dai nagartacce Allah subhanahu wa zai zai taimake shi zai jibinci al'amarinsa ko kuma ɓatacce ba zan bar masa dukiya yayi amfani da dukiyan shi yana jin daɗi yana ta'asa ni kuma ana tuhuma ta a ina na tara ba don haka duk mutumin da ya bi Allah subhanahu ta'ala a cikin 'ya'yana in ji sa Allah subhanahu ta'ala zai jibinci al'amarinsa wanda ke hakaito wannan labari ya ce sai na ga ɗaya daga cikin 'ya'ya'yan Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu an an yi gangami ana neman taimako wanda za a bada a je a yaƙi ya bada ainihin dawakai sama da ɗari biyar ya bada raƙumma sama da ɗari biyar ya ce ga sunan a je a yaƙi maƙiya Allah saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ya ku ‘yan uwa musulmi ‘ya'yaye da dukiya ba za su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ba matuƙar ba mu ɗaura su akan abin da ya dace ba ɗanka za ku haɗu ne da shi alkiyama in ka ɗaura shi akan bin Allah subhanahu wata'ala ya bi Allah sannan kuma ya abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim Ka kaga mutumin da ya reni 'ya'yansa tarbiyya irin ta musulunci sannan suka yi abin da ya ɗaura su akai Allah subhanahu wata'ala ya ce za mu haɗa shi da zurriyansa ran alkiyama amma irin abin da muke gani a yau ka duba kaga duk wata ta'asa har sai da ya kai ga wani mutum wanda bai wani wanke damtse bai kallon alƙibla ya zo yana cewa ana ta maganan fyaɗe ana ta maganan fyaɗe ya ce menene ya same ku kuɗin nan cikin bisa goma in an kawo faɗe mutum tara za ka samu daga cikin al'umma ku ne ake kawowa bai faɗi ƙarya ba magana ce ta gaskiya na ba ku labari a ɗaya daga cikin khutbobi akwai mahaifin da aka yi wa ɗansa ƴaƴayensa guda biyar faɗe shin wannan sakacin uba ne ko ko sakacin uwa ne ko me za mu kira waɗannan abubuwa ya ku ƴan uwa lallai mu sani kai iyayinka wurin tsayuwa da tarbiyyar yara a daina mana gori a daina jajanta mana mu ne muke da addini musulunci ya nuna mana yadda za mu yi kai hatta durƙuso ma musulunci ya nuna mana yadda za mu yi amma irin abin da muke gani ba karantarwa musulunci ba ne ba musulunci ba ne ya ce a yi mu ne dan ƙashin kanmu muka ƙibin Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai waɗannan bala'o'i suna ta samun mu sai mu zo mu haihu mu haifan mu duniya ƴaƴa sai in ya murya zo daga inugu ya zo ya kwashi yara sama da hamsin sama da saba'in ɗari ya kai su ya je ya siyar amma a kafirtar da su a mai da su kiristoci sannan a yi musu kwakwalkwal a canza musu suna bai kuma dame su ba sai ka ga yaro kai da ka kalle sa ka san biri bai yi kama da mutum ba yadda ake faɗa amma sai ka duba ka gaya za a yi yadda na faɗa wani lokacin kai ka isa yanzu ka je ka ce za ka ɗauko ɗansu ka kawo nan da suna wani abu ai duk kuna da labarin wani yaro daga katsina wanda ya zo yanzu ana nan an yanke masa hukuncin ya je ta fursuna saboda wai ya ɗauko wata yarinya daga bayansa wai ya zo ya mai da ita musulma yannan ya mata ciki to mu da aka kwashi yaran mu sama da ɗari ne aka yi akan wani al'amari don haka kowane mahaifi ya sanya ido akan ƴaƴayensa ya kula da su ƙawayen ƴaƴayenmu mu sanya musu idanu abokanan ƴaƴayenmu mu sanya musu idanu domin kana iya wahala kana ta raino kana raino a cikin ƴan daƙiƙa ɗan kaɗan sai a zo a canza tunanin ɗanka ko a canza tunanin ɗiyarka don haka dole sai ka sa ido ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ina cewa don mutumin da bai haihu ba bai more ba shi kuma wanda ya haihu bai huta ba saboda kowane yaro daga cikin ‘ya’yayenka akwai irin halayyansa kana ƙoƙari kamar misali makiyayi ne da dabbobinsa yana ƙoƙari in ya taro ta nan sai su yi ta nan in ya tara ta nan sai su yi ta nan a lokacin da ya runguma hannu ya ce kai ni wannan kiwo na gadi to sai su faɗa cikin gonakin mutane sai su je su yi ta sannan daga baya a zo ana wallahi tallahi amma ba gajiya za ka yi ba duk abin da ɗaki saboda Allah ya baka don ya jarraba ka ya gwada tsayuwanka ya gwada juriyanka da jajircewa kar ka ainihin tsaya sannan duk irin yadda za ka yi ɗin kuma kana da lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda in ka ci da su lada ne tsayuwa a kan tarbiyyansu lada ne kai har ma in ka aurar da 'ya'yaye guda biyu bayan ka musu tarbiyya har suka kai munzulin aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace matukar ka bi shi yadda yace ka bi shin ni da wannan mutum kamar haka muke a cikin gidan aljanna Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya shirya mana yaran mu shirin addinin musulunci ya ba mu gane abin da ya dace da mu wannan fitina da ta addabe mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganinta fitina ta dame mu a wannan ƙasa Allah kai mana maganinta waɗanda suke shirya wannan fitina in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiryuwa bane Allah ka kama su kamu irin na adawa da samudawa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura tura masa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bashi ya zauna lafiya wanda ya gangami na sharri Allah ka sa gangamin ya kare a kansa Allah ka watsa aniyarsa duk abin da ya tara Allah ka watsa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa wanda ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zama ajalinsa don mutumin da yake son ya ga koma bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah karka taimake shi akan aniyarsa Allah karka cika sa masa burinsa Allah ka watsa al'amuransa Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum